This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a takwas ga watan Nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Ibrahim hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a ta ce kusan kashi saba'in cikin ɗari na adadin mutanen da suka mutu a Gaza mata ne da ƙananan yara. 'yan sanda a birnin amsterdam na kasar netherlands sun ce an kwantar da mutum biyar a asibiti sannan an kama wasu 62 bayan wani rikicin nuna kyama ga yahudawa rasha ta kaddamar da wasu har-haren sama da jirage mara matuka da makamai masu linzami a kan ukraine waɗanda suka jikkata mutane da yawa to kanin labaran kenan kamar yadda aka sani dai a jihar birnin najeriya kwanan baya an mayar da 'yan gudun hijirar boko haram zuwa garuruwansu to sai dai yanzu suna cewa har yanzu fa akwai sauran rana a kaba. kudu da arewa gabar da yamma boko haram suna nan yanzu ko da kwanan nan ma anguwan nan sai da suka kama da kyar aka kai miliyan ɗaya da rabi. za kuma a ji inda aka kwana a raɗe-raɗin cewa an shiga rikici tsakanin bangaren gwamna abba kabir yusuf na kano da uban gidansa a siyasance rabu musa kwankwaso kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai ci gaba da tattaunawa da sarkin zabarmawan akara za a ji kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a ta ce kusan kashi 70 cikin ɗari na adadin mutanen da suka mutu a gaza mata ne da ƙananan yara tana mai cewa hakan ya take dokokin ƙasa da ƙasa wannan kiyasi da hukumar ta fitar ya shafi watanni bakon farko da akwashe ana yakin na isra'ila da hamas a zirin gaza wanda ya faro sama da shekara guda da ta gabata adadin mutum 8,119 da hukumar ta fitar wanda ta ce ya shafi watannin bakon farko da aka samu ya gaza matuka da adadin sama da mutum 43,000 da hukumar lafiya ta falasɗina ta fitar cikin watanni 13 da a kwashe ana yakin dakarun isra'ila waɗanda suka fara yakin mayar da martani a ranar bakwai ga watan oktobar 2023 bayan harin da hamas ta kai wanda ya kashe kusan mutum 1,200 a kudancin isra'ila tare da yin garkuwa da mutum sama da 250 sun ce suna kokarin ganin sun kauce wa yin illa ga fararen hula a yankin na gaza 'yan sanda a birnin amsterdam na kasar netherland a yau juma'a sun ce an kwantar da mutum biyar a asibiti sannan an kama wasu 62 bayan da hukumomi suka ce an kai wani hari yayin wata zanga-zanga nuna kyama ga al'ummar yahudawa a lokacin wani wasan kwallon kafa da aka yi shugabannin ƙasar ta netherlands da na isra'ila sun yi allah wade da tarzomar da irin yadda ake nuna wa yahudawa kiyayya yayin da ministan harkokin wajen isra'ilan ya kai wata ziyarar gaggawa a ƙasar ta netherlands in a on X said that they've started a major probe into multiple violent Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce 'yan sanda sun kaddamar da bincike kan musabbabin tarzomar kamar yadda suka wallafa a shafinsu na X. a baya bayan nan akan shiga yanayi na fargaba a duk lokacin da za a yi wani wasa da kungiyoyin kwallon kafa na kasar isra'ila a kasashe da dama saboda yakin da ake a gabas ta tsakiya rasha ta kaddamar da wasu hare-haren sama da jirage mara matuka da makamai masu linzami a kan ukraine hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutum guda kana suka jikkata sama da talatin a tsakiya kudanci da kuma arewa maso gabashin kasar a cewar hukumomin ukraine dakarun rashar sun harba jirage mara matuka 92 da makamai masu linzami biyar zuwa yankunan ukraine goma sha biyu a cewar sojojin kasar wani dan sandan ukraine da ba a bayyana sunansa ba kenan yake cewa a yau rasha ta sake kai hari akan fararen hula wanda ya fada kan wani bene mai hawa sha biyu lamarin ya faru ne yayin da jama'a ke bacci shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sake yin kira ga kawayen kasar da su kai musu dauki don su kare sararin samaniyar kasar su a yan kwanakin nan rashar ta kara zafafa har-haranta kan birane da garuruwan ukraine inda takan cilla jirage mara matuka a kowace rana labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar barnar Najeriya inda 'yan gudun hijirar Boko Haram da aka mai da su garuruwansu kwanan baya ke korafin cewa har yanzu fa 'yan Boko Haram na nan daga Maiduguri ga Ibrahim Ibrahim da cikakken rahoton. Gwamnatin jihar Borno ta rufe dukkanin sansanoni da mutane suke zaman gudun hijira a wani matakin mayar da mutane garuruwansu. Wannan mataki da gwamna Baba Gana Umar Azulum ya dauka yana ɗaya daga cikin yunkurin sugunar da mutane da suka gudu suka bar garuruwansu a dalilin rikicin Boko Haram inda yanzu gwamnatin jihar Borno take ganin al'amarin tsaro ya daidaita a jihar Borno. Gwamnatin jihar Borno ta gina rukunin gidaje ga waɗanda aka tsage sugunar da su. Duk da shelar da samun tsaro da gwamnati jami'an tsaro suke yi har yanzu dai ana fuskantar hare-hare da barazana ga mazauna garuruwa da aka sake su sugunar da su a sassan jihar Borno. Wasu daga cikin mutane da aka sugunar a garin Ajiri da ke jihar Borno sun bayyana irin yadda suke fuskantar wasu matsaloli daga 'yan Boko Haram. Boko Haram suna nan. Boko Haram kuma su ne suka zaga Borno ko da arewa gabar da yamma Boko Haram suna nan. Yanzu ko da kwanan nan ma angon nan sai da suka kama da kyar aka kai miliyan ɗaya da rabi. Aka roƙe suka basu. Duk kai gona tsara mar kuɗi ko ya biya ko ya bar gonar kuma sun hada sun biya to sannan sannan suke zuwa suna daukan amfanin su yanzu da suna tarawa hadawa menene to amma yanzu da suka ji wannan kalamin nasu sun karbi wannan kudaden wayoyin su sun karbe ke kunan su sun karbe menene sun karbe sun gama to yanzu kowa ya girbi wanda ya girbe ya a bairo ya maimako su tara can su gama to yanzu gida suke kawo saboda ba zan abin da zai gaba zai tashi ba eh adda babura suna yawo ba abin da ba sa yawo da shi shine mafi sauki mashi eh yanzu kai nan wallahi ba ku hadu yau ba gobe za ku gardamar kamar ni da fiya yanzu a jiri kan ma musamman karfe sha biyun dare za a gama shi mai kawa biyu yana ta yawo kuma mu san ko su waye ba eh, irin da zamu yi da gwamnati shine kawai a ƙara ma'aikata ta jejin nan dan ba ba mutane da dama su shiga ana gauru su wasu kuma an kama su sai a ce sai an ba da kuɗi za a saki da kukan da muke so mu ba gwamnati lamarin tsoro na yanzu din ya sake koma ya zama sabo yanzu lamarin ta wajen kwandiga wajen magumari wajen gubiyo nan abun fa sai an dage a kan ba ka ba fa a cikin za mu wahalan da ya fi na damu don wayannan mutanen ba san inda suke samun kaya ba sun sake samun kaya sun tashi yanzu ya fi na dama. ko a yankin tafkin chadi yanzu haka ana samun hare-hare daga yan boko haram inda suke farwa mutane a dalilin daukan fansa saboda kashe wasu su da jami'an tsaron chadi suka yi a zantawa na da wasu da suka kaurace wa gidajensu ta wayar talifo. ಕುಮಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾಸ್ತರು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲಂಕಾರ Wannan cewa yake a yankin tafkin Chadi suna cikin damuwa a yayin da mutane da dama suke barin yankunan su musamman ma duba da jami'an tsaron kasar Chadi suna ci gaba da zafafa kai hare-haren su ga 'yan ta'addan Boko Haram lamarin da ya kai ga 'yan ta'addan suna shiga cikin su domin neman mafuka. wadda akan suke ganin cewa kada lamarin ya zo ya bace musu saboda 'yan ta'addan suna shiga cikin su. A kokari da ne domin ji daga gwamnatin jihar Borno da hukumomin tsaro zuwa haɗa wannan rahoto nawa ban samu ji daga gare su ba Karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri To gaida Ibrahim ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. To Ibrahim hukumomi a India na fatan ganin ƙarin kyakkyawar dangantaka tsakaninsu da Amurka yayin da zababben shugaba Donald Trump ke shirin karɓar mulki a farkon shekara mai zuwa. Indiyar har ila yau na fatan amfana da mulkin Trump idan har ya sassauta yadda zai tunkari Rasha a cewar ƙwararru. Hukumomin New Delhi na shirin fuskantar tarnaki ta fuskar kasuwanci duba da ajandar Trump ta saka Amurka a farko a kowane sha'ani. A sakon na da ya wallafa a shafin X. Prime Ministan India Narendra Modi ya kwatanta Trump a matsayin abokinsa yana mai nuna shauƙin ganin sun ƙara ƙulla alaƙa don ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu. dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin Mozambique lamarin da ya kai ga 'yan sanda suka harba hayaƙi mai sa ƙwalla da wato harsashen roba yayin da ake ci gaba da rikicin da ya biyo bayan zaben ƙasar wacce ke kudancin nahiyar Afirka. zanga-zanga ta samu asali ne bayan zaben da aka yi a watan da ya gabata wanda ya ba jam'iyya mai mulki damar ci gaba da shugabantar kasar zaben da ake zargin an tafka magudi jam'iyyun adawa da 'yan kasar da dama sun yi fatali da sakamakon zaben shugaban kasar na ranar tara ga watan oktoba yayin da ake ci gaba da fuskantar tarzoma a maputo da sauran manyan biranen kasar inda ake zargin 'yan sanda da amfani da karfin tuwo wajen murkushe masu boran zanga-zangan dai da aka yi a ranar alhamis ita ce mafi girma tun bayan da aka fara wannan bore ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi 'yan sanda da halaka akalla mutum ashirin tun da aka fara zanga-zangar a watan jiya. To da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya masana harkokin kimiyyar siyasa da lamurran dimokuraɗiyya sun fara sharhi da tsokaci game da kalaman gwamnan kano abba kabir yusuf na mayar da martani akan wasu raɗaɗin cewa dangantakarsu ta yi tsami da madugun kwankwasiya rabu musa kwankwaso daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoto A taro da manema labarai jiya Alhamis gwamnan na Kano Abba Kabiru Yusuf ya yi watsi da zantukan da ke cewa sun samu rashin jituwa da jagoran su Rabi Musa Kwankwaso. Wannan kujera ta gwamna ya kamata al'umma su sani. Allah ne ya bani. na mutumin shi ne sula. Su ake silar da Allah ya nufa na zama shi zan shiga ciwo mutunci har a ce wai ya kira ni sau talatin da kaza ban ɗauka ba. Amma ni na sani mai girma jagora ya sani karya ne batun tsayar da 'yan takarar shugabancin kananan hukumomi da aka yi kwanakin baya da zargin almundahanar kudaden kai ɗalibai ƙetare da badakalar cinikayyar kwangilar magunguna da ma'aikatar kananan hukumomi ta kano ta baiwa wani kamfani mallakar guda daga cikin 'ya'yan rabiu musa kwankwaso na daga cikin lamuran da ake dangantawa sun gurɓata alaƙa tsakanin gwamnan da tsohon sanata rabiu musa kwankwaso amma a cewar sanata mas'udu el jibril doguwa guda cikin waɗanda suka yi tafiyar siyasa tare da sanata rabi kwankwaso gwamna abba kabiru yusuf ya wanke kansa a jiya sai dai akwai sauran rina a kaba idan tasa ta haɗa shi da shi da kwankwaso kamar yadda yake cewa harshe da haƙori ana ɓata ko ana saɓa to mutane su saurari lokacin da wannan harshen da haƙorin tsakanin kwankwaso da shi da abba tasu za ta haɗa su su yi wani abin da zai zama wato sun samu saɓani a junansu amma yanzu ina tabbatar musu da cewar babu abin da za su ce za su haɗa abba da shi da kwankwaso ko ba komai abba isa ne akwai abu guda biyu abin da zai gane shi ne yana tare da kwankwaso yana kuma tare da jama'ar kano to ina so in tabbatar masa sai ya auna tsakanin abu guda biyu wallau ya yi abin da jama'ar kano suke so ya ɓata wa kwankwaso ko kuma ya abin da kwankwasa ike so ya batawa mutanen kano kuma ni na tabbatu inda ya san lokacin da abba abba ina da kafafun nan na ba zai tsaye da shi ba ka har zuwa yanzu abba bai da kafafu sai dai masanin kimiyyar siyasa dr sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayar kano ya ce batawa tsakanin ubangida da yaransa na siyasa bayan an kafa mulki ba sabon lamari ba ne a siyasar kano tun shekarun da tamanin. idan an kalli abin za a ga kamar yana ganin da jam'iyya da gwamnati sani raba rabawa mutane makamai kawai ike kowa ya nuna masa iya mahallinsa da haka yana ganin ya gama sallama abba ya ba shi kujerar gwamna ya gama sallamar kwamar um, kwamadar abdulsalam da ibashi ta dubuti ya gama sallamar 'yan majalisa da ibasu takarar majalisa har suka ci zaɓe shi ya sa a naɗinsa da waɗanda za su yi takarar ƙananan hukumomi bai la'akari da me gwamna yake so ba me dubuti gwamna yake so me 'yan majalisa suke so so ba a'a kawai shi ya san mabiyansa shi ya san wa ce ije ina shi ya san wa zai baiwa me abin da yake yi kenan wanda wannan wani sabon salo ne ma fiye da wanda aka saba ji da gani wanda zai wahala wato kowace gwamnati ta iya jurewa wannan eh, magana ce kawai ta lokaci to yadda za a yadda cewar ba, ba haka ake mulki ba babu yadda za a yi wani ɗan adam a tsarin demokaradiyya ya ji shi wahala hula sharika lahu ne to a nan gizo yake sakar zargin bada goyon baya ga masu rajin gwamna abba kabir yusuf ya tsaya da kafafunsa shine ne sanadiyar dakatar da sakataren gwamnatin jihar kano dr abdullahi baffa bici da kwamishinan sufuri na jihar kano muhammad dugwal daga jam'iyyar ta nnpp a watan jiya kuma har ya zuwa yanzu babu wata sanarwa da ta tabbatar da cewa an dawo da su cikin wannan jam'iyya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A gaida Mahmud kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su assalamu alaikum masu sauraro barkanku da warhaka barka kuma da sake saduwa da ku a cikin shiri da dangari wanda muryar amurka tare da haɗin gwiwar marhaba muryar alheri a nan birnin accra ke kawo muku ni ce taku fatimatu zakiya a wancan sati mun yi wa babban bakonmu sarkin zabarmawan greta accra wato sarkin yaya musa yando tambayoyi amma a dalilin lokaci ba mu ya mun karasa ba yau zan ba abokin aiki na alhaji redwan muktar abbas dama ya ci gaba da masa sauran tambayoyin don haka sai a yi kawaici a saulara bare-bare suna da yaren da suke shi ne kanuri ko a wancan zamanin suna yaren yaren suke amfani da shi ko dai hausa suke amfani ai ni da nake zaune da in karantar da babbari bari ai mun tashi mun suke wayan sun su da yawa eh. kwanakin bayan ne suka kare kwata-kwata ko ai kanka da iya yi ka te ka zo ka ce baba gashi sai ce maka wuce wuce wuce eh, ya ce maka ya gode kenan eh, eh sai yanzu ya ce hajiya ina watu kilewa silai silai wushe wushe wushe don haka inda dabdu akwai su hmm. wushe ka san yaro yaro kuma ni na zamo wato jikan sarki eh, eh. shi sa ba su wasa da ni kai ko yan gidan kakanmu national chief mama na shi sun zo su yi karatun bari bari wurin shi ka kafa musu Allah na san kafa musu makarantar bari bari wurin na don aka suna suna yi ne sosai mm. yaranta ne mun na kama shi sosai amma ya bace mm. singila akwai su you know wai ya eh, bi da to tun muna yara muna yawo zuwa wurin wuraren nan mm-hmm. to a baka ga baki daya inda muka san hausawa suke unguwar hausawa inda unguwar hausawa da muka sani ani shi a da kanshi nan ne zango saboda shi nan wurin anguwan sarkin ne mm, eh, unguwar sarkin ne na ko ba gane ba mm. amma wannan bai gwada kamar kakannin ba su zo sun iske eh, mutanen eh, zango garin ba mm. amma in an ce zango nan ne su ne suka zo wanda suka suka karbi wuri suka kafa zango don haka da idi daya muke da shi a baka kasa kasa mun nan nan da nan nan nan a da wai idi a dai bayan gari ko eh. to dan ne wurin bayan gari eh. to ana nana yi wurin da ya zama kamar yanzu shi zangon zabar mabon kuma shi ma an kafa ya yi jama'a sai baba ya nemi a da idin nan can kusa da su kusa da su ne 1975 a can ya sa executive instruments daga wurin nan za a yi complex to lokacin nan ne hanya ya zo ya shiga tsakanin zango ya abin da su al'umman bari bari a lokacin da kai ka tasa hmm. ka zo ka tattasu su kai suna su yi waɗansu al'adunsu bare-bare suna da al'ada suna da al'ada domin sai suna da shi suna yi suna yi domin ni na zo na iski baba mai dusi eh cikin shirin abin ma limamu masallacin hmm. bari-bari ke ba ko ba dan goma ne ko wani wuri za a doko shi an doko shi a zaba ba shi kamar da ake ake samun achievement akwai yaron da aka haife shi a mu mu ne Abibullah, yaron gawo ne ya yi karatu yau shi ne limaminmu cikin karuwa kenan don haka lokacin nan kamar da na ce maka farfarawa na zuwa su yi wasa bari bari ma na wasa suna yi nasu amma batun yarantaka ba zan yin kafcan shi haka ba amma suna yi da irin wani kwarye su sarki ka ba mu tarihi mun ji mun gamsu kuma ka gwada muna kai dangare ne menene maganan ka na karshe magana na karshe shine ko ina mutum ka samu kanka wallahi kaka yadda gargajiyanka ka san ko kai wane an dai mutum har dai ka san ko kai wane ne ka san irin tafiyan da za ka yi don haka kusan kaman mu yan gari ne don ba mu da inda za mu ta yi ba nan wani sai sa ko wane ne yau ko dai ma irin yadda ake zuwa sabon gari a je a kafa wani gari in haife ka wurin nan kai ma ka san kaman garin ka kenan ka samu ka san irin haka don gobe an zo an tambaye ka ka san abin da za ka faɗi shi sa ina fata dai shi wannan batu mutumin zango har wa yau yan gari ba su gansu mutanen kasa ba mm-hmm. to ba abin da zai ture wannan sai mu duka mu yi mai mu hada kai in mun haɗa kai wannan zai yi muna kirki da yan bayanmu hmm. yau akwai yara da aka haife su da yawa suna da qualification suna da degree suna da diploma suna da masters amma an aje neman aiki aka kawo asanti buwatin aka kawo eh, musa yaya shi ce a musa yaya bincike shi mutumin hmm. na sai ga an doki ake an ba sa tubu a mm. duka ya fito da yanda muka sake kanmu mm-hmm. muka kama kanmu za mu cimma guri mu duka mm. kuma mu san abinda muka san kamar wanga abu yana koma da mu baya mu gyara yanzu cikin ikon Allah ya mace tana zuwa suku har mm. ta kai matsayi da kuwa an ce a karshe ba madafa za ta saura ba <laughs> to yau ba haka ba ne don haka muna kara kwazo cewa an karantar da yara balle ma diya mace. Masha Allah mun gode sarki Allah ya saka Allah ya kuma kai ka gida lafiya. To laifin daɗi karewa nan muka kawo ƙarshen shirinmu na da dangare kuma muna yi mu na yau sarki Musa yayayyen do da ya ba mu dama muka same shi har muka mai tambayoyi da kuma masu sauraronmu. A madadin producer na Alhaji Ridwan Muktar Abbas, ni ce ta taku Fatimatu Zakiya. Sai mun sake saduwa a wani lokaci. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To a gaishe ka da tawagarka yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turu mana. Sakonmu na farko ya fito ne daga Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce nazarin yadda alaka za ta kasance tsakanin kasashenmu na Afirka da Amurka. Biyo bayan nasarar da Donald Trump da shugabanninmu na Afirka ke yi, wannan tamkar bata mana lokaci ne domin Amurkawa su ne suka zaɓi Trump kuma su zai yi wa aiki ba wai Afirkawa ba. Don haka shugabanninmu na Afirka ya kamata ku farka daga bacci mai haɗe da mun shari ku kuma san inda yake muku ciwo. sai kuma sakon shehu adamu rijau ya ce yanzu dai mun gane cewa amurkawa shigo-shigo ba zurfi kawai suke yi mana game da batun miƙawa mata ragamar shugabanci haka an yi walƙiya mun gano ku adaba ya ce martanin da shugabannin kasashen duniya ke mayarwa kan lashe zaben da trump ya yi a karo na biyu duk wani ihu ne mara madafa domin amurkawa su suka san inda yake musu yoyo sai kuma sakon alhaji umar foreba gaishuwa ya ce tilasta rufe makarantu a yankin tilibiri na jamhuriyar niger da 'yan ta'adda suka yi yana kara tabbatar mana da cewa babu tsaro sai dai tsoro sai kuma sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗatai da magaram da kuma isuhu makeri maɗatai suka ce taron da gamayyar kungiyoyin manoma da takwarorinsu makiyaya na kasar mu ta jamhuriyar Nijar suka gudanar a jihar Difa don faɗakar da junansu muhimmancin sani tare da bin dokokin ƙasa da kuma mutunta juna gaskiya taro ne mai kyau domin wannan na iya taimakawa kwarai wajen rage sabanin da ake yawan samu kusan kowace shekara a irin wannan lokaci na kaka tsakanin bangarorin biyu da ke zama tamkar dan juma da dan jumai sai sakon mahmud salihu kauran na moda a jihar zamfara ya ce ci gaba da faduwar da babban layin wutar lantarki na kasa baki ɗaya ke yi wani babban abin kunya ne ga gwamnatin tarayyar najeriya kuma hakan ya nuna cewa gwamnatin shugaba tinubu bata shirya tunkarar matsalar wutar lantarki ba sai dai mu ce allah ya kyauta sako na ƙarshe da za mu iya kawo muku na haɗin gwiwa ne daga maimuna idris kano da bilkisu garba na hali kamba da hajiya binta women leader doguwa kano suka ce muna kira ga iyayen da aka sako yaransu da aka kama lokacin zanga-zanga don Allah su ci gaba da kulawa da yaransu wajen yi musu fada domin gujewa aikata wani abu wanda baya da kyau. To iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan sai a ci gaba da kasancewa tare da mu. To masu sauraronmu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. ta hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a ta ce kusan mutum saba'in wato kashi saba'in cikin ɗari na adadin mutanen da suka mutu a gaza mata ne da ƙananan yara tana mai cewa hakan ya take dokokin ƙasa da ƙasa wannan kiyasi da hukumar ta fitar ya shafi watanni bakon farko da aka kwashe ana yakin na isra'ila da hamas a zirin gaza wanda ya faro sama da shekara guda da ta gabata adadin mutum 8,119 da hukumar ta fitar wanda ta ce ya shafi watanni bakon farko da aka samu ya gaza eh, wato ya gaza matuka da adadin sama da mutum 43,000 da hukumar lafiya ta palestina ta fitar cikin watanni goma sha uku da akwashe ana yakin dakarun isra'ila waɗanda suka fara yakin mayar da martani a ranar 7 ga watan oktoba bayan harin da hamas ta kai wanda ya kashe kusan mutum 200,000 a kudancin isra'ila tare da yin garkuwa da mutum sama da 250 sun ce suna kokarin ganin sun kaucewa yin illa ga fararen hula a yankin na gaza 'yan sanda a birnin amsterdam na kasar netherlands a yau juma'a sun ce an kwantar da mutum biyar a asibiti sannan an kama wasu 62 bayan da hukumomi suka ce an kai wani hari yayin wata zanga-zangar nuna kyama ga al'ummar yahudawa a lokacin wani wasan kwallon kafa da aka yi shugabannin kasar ta netherlands da na isra'ila sun yi allah wadai da tarzomar da irin yadda ake nuna wa yahudawa kiyayya yayin da ministan harkokin wajen isra'ila ya kai wata ziyarar gaggawa kasar ta netherlands a baya bayan akan shiga yanayi na fargaba a duk lokacin da za a yi wani wasa da kungiyar kwallon kafa na kasar isra'ila a kasashe da dama saboda yakin da ake a gabas ta tsakiya rasha ta kaddamar da wasu hararen sama da jirage mara matuka da makamai masu linzami a kan ukraine hararen da suka yi sanadin mutuwar mutum guda kana suka jikata sama da talatin a tsakiya kudanci da kuma arewa maso gabashin kasar a cewar hukumomin ukraine dakarar rashar sun harba jirage mara matuka 92 da makamai masu linzami biyar zuwa yankunan ukraine goma sha biyu a cewar sojojin kasar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sake yin kira ga kawayen kasar da su kai musu dauki don su kare sararin samaniyar kasar su a yan kwanakin nan rashar ta kara zafafa hararanta akan birane da garuruwan kasar ta ukraine hukumomi a india na fatan ganin karin kyakkyawar dangantaka tsakaninsu da amurka yayin da zababben shugaba donald trump ke shirin karbar mulki a farkon shekara mai zuwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julia Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu. ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima